Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da haɗuwa da ku a cikin wannan shiri na musamman. ‘Yan kwanakin baya kaɗan ne, Allah ya yi wa sarauniyar Ingila rasuwa a yayin da aka samu kace na ce da kuma mabambantar ra'ayoyin al'umma musamman a ɓangaren musulmai da kuma hukuncin addinin musulunci dangane da matakin da al'ummar musulmi za su ɗauka ta furcin bakinsu yayin da wasu sukan yi addu'a Allah ya mata gafara wasu kuma sukan yi mata mummunan addu'a Allah ya ƙara mata nauyin ƙasa a don haka ne shehin malami na addinin musulunci Sheikh Muhammad Munir Koza ya gabatar da wata maƙala mai ɗaukar hankalin al'umma tare da bayyana matsayarsa. bisa dogaransa da ayoyin alkur'ani mai girma bari ku ji daga bakinsa. jama'a suna ta cece ku ce kan sarauniyar ingila sarauniyar ingila dai ta mutu a matsayinmu na musulmi bisa ka'idar addininmu ba za mu ce allah ya rahamshe ta ba ba za mu faɗa ba to amma ko ba za mu ce yar wuta arniya allah ya ƙara nauyin ƙasa ba ba za mu faɗa ba kamar yadda musulunci bai umarce mu da mu yi mata addu'ar rahama ba kuma ba mu ji inda musulunci ya ce mu yi mata mummuna addu'a ba me zai hana cin da haka ne mu yi koyi da annabi isa lokacin da allah Ta baraka wa ta'ala ya masa magana a kan kafirai zama waɗanda suka allantar da shi ai cewa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in tanfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya ubangiji ga ka ga su bayinka ne in kai musu azaba bayinka ne in kai musu rahama in kai musu gafara kuma kai mabuwayi ne mai jin kai kaga sai mu tsaya inda annabi isa alaihi salam ya tsaya tunda ya fi mu sanin ubangiji ya kuma fi mu sanin abin da bayan nan suka yi na allantar da shi an takulta da nasu ta zuni wa ummiya ilahaini min dunillah amma duk da haka annabi isa bai ce Allah ya musu rahama ba bai kuma ce Allah ya kara musu nauyin ƙasa ba don haka ina kuskurantar da mutum biyu masu cewa Allah ya ji kan sarauniya sun yi kuskure masu cewa Allah ya ƙara mata nauyin ƙasa su ma sun yi kuskure dan ba wani dalili dalilin da ya zo Alƙur'ani in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wassalamu alaikum wa rahmatullah